a gaskiya shi gwamnan bankin tarayya ya sanar da ni da zai wani canji ya zo ya sanar da ni yadda ya tsara kuma in kamar ka yanzu saboda allah aka ce daga yanzu zuwa disamba kaga a lokacin da ya ga mun wato oktoba nuwamba disamba wata uku ni ban san ko nawa kake kokarin kashewa ba cikin albashinka amma dai wata uku in dai kudin nan dai in halalin ne ai an ba da lokacin da ya isa mutum ya canza shi ka gamsu da abubuwan da aka yi da waɗannan kudaden da aka a karantu e ka gani ana yi na ɓanna wanda ka tabbata ya kawo gare mu ba a yi maganin shi ba ga shi na yi tambaya da zo za ka ga an kamo mutum ya yi kaza ya yi kaza za a nuna shi a ce an kai shi gaban alkali da menene daga nan ba za a